wane ne barde mai girma mai tsara ka ji abin da ake tambayar ka laifin da ake tambayar ka ina eh, na ji sallar safo bana ina eh, ji sallar safo sun lissafo baka yadda ba kenan eh Ina amince ka amince eh mun amince mun amince kamar waye awwalu